wai halan hanya ta kace ma ka tsaya dauri wagga irin dadewa haka eh, eh kai mun ta raba bi takka shi kullura bi takka shi wahala ga la rabin rai na dibi wata fulawa mai kyau da Allah mutai in gane ta kai wow yawa dama ina so in tambaye ka don Allah na so da cikin dutse? ki ko kudi na da kika son ki canye ki gaba ki faɗa min gaskiya masoyi na za ka ci haka wallahi yadda nika son ka ko kai na ban so haka nan he tuhu mutai tuhu mutai to ba zai sa kudi da aljihu butai tuhu butai tuhu he ta Oh, oh, ga wani ke da, wani can za a kwama wa. Allah garan na kai lalace oh, Allah wadaran na kai lalace da Allah ofis ya min nasiwa in duba ya magana da wani aboki na kai da an kai da jaki sai ya ci kara Gane kan naira dubu ka kawai station digga amma di ba ga ya canje na kashe mota katon yabban zama kudin kuɗi yadda kuɗi ka wahala haka Allah daren na ke lalace ta koke ba ta da wata huska ta ta an gasa gangan mandiri. <laughs> Oh my god.